janar idris bello dambazau shin wannan rahoto ya baka mamaki ƙasar amurka sayar da ta yi sayar da ta ce kuma ta zama kamar ɗan dokan duniya duk inda take da wani bukata abin da ake cewa interest a turanci to tana tura sojojinta da kuma jami'anta na leƙen asiri suna wajen kaga lokacin da akwai rasha tana da ƙarfi ussr kenan to yawanci su biyu ne da amurka da ussr saboda haka idan amurka ta shiga wani wuri idan mutum na neman idan ƙasa tana neman kariya daga amurka sai ta tafi wajen ussr wasu ita ce kishiyarta a lokacin nan to amma tun da ta rushe lokacin shugaba gorbachev amurka yanzu ita kaɗai ce sai da ta yi sai da ta ga dama to amma yanzu america da yake ita ta yake biye da ta dama haka ake sha hmm. saboda haka duk inda ta ga tana da bukata kamar munan akwai mai tana bukatar mai sannan kamar su niyyar dinnan da sauransu akwai uranium wanda ake ma'adinai da ake amfani da su ana gina nukiliya duk waɗannan wurare suna eh, eh, da sojojinsu da kuma jami'ansu na leken asiri ko a bara majalisa ta tambaya me kai sojojin amurka nijar lokacin da aka kashe wasu daga cikin su kwarai to kaga ba dan wannan harin da aka yi ba ba wanda ya san sojojin amurka suna nijar saboda sojojin faransa ne aka sani da haka tunda kasar faransa ne faransa ce ta mulki kasar eh, nijar da su chad to kaga yanzu amurka tana shiga to kaga sai a ya kai amurka waɗannan kasashe saboda haka akwai sansaninta da yawa a duniya ko ina ba ma a afirka kuma karawa suke tumbana karkashin wannan jagoran shugaba trump wanda shi idan ba rigima ma neman ta yake to idan ka duba akasarin inda sojojin amurka suke kamar somalia da libya da mali duk ana samun rikice-rikice to me suke yi a can eh yawanci an haddasawa su yawanci har da ai ba a so akwai kasashen da ba a so su zauna lafiya saboda zaman su lafiya fitina ce ga daga interest din bukatun amurka idan kamar kasashen laraba wannan in suka zauna lafiya to amurka tana kare 'yancin isra'ila idan kasashen larabawa suka zauna lafiya isra'ila ba za ta zauna lafiya amma idan suna cikin tashin hankali suna cikin bala'i da masifa da aka haddasa musu to suna ta kashe junansu kaga isra'ila za ta zauna lafiya waɗannan ƙasashe ne ke kiran amurka ta aji sojojinta ko kuma yaya a yawancin lokaci an zo an ce ka yi abu kaza an baka yi ba za a yi maka kaza ya za ka yi to kaga umarni ake bayarwa sai kuma ƴan ƙasa karama wanda ba ba za ta yi tasiri ba cikin minti kaɗan an ruguza ku ya za ku yi saboda ƙasashen nan ba su da yadda za su yi idan an ce dole a zo dole a yi dole ka amince. janar idris bello dambazau mun gode sosai da wannan fashin bakin da kai mana. mun gode ma da